وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yan uwa a yau muna goma sha ɗaya ga watan ramadan na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in daidai wanda ya daidai da sha shi daga watan biyar na shekara ta dubu biyu da goma sha tara muna cikin tafsirin wannan sura mai girma ita ce sura fatir wanda karatu da ya gabata jiya mun tsaya ne a aya ta talatin da ɗaya yau insha Allah za mu tashi ta talatin da biyu sun ma'aurar na kitabar lantarki bayyana mu biyu ibadina. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من عزه ونفخي ونفسي بسم الله الرحمن الرحيم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد وإنهم صادقون بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير الله سبحانه وتعالى يا faɗi mana a ayar da ta gabata cewa wallazi auhayna wannan abu lalle wanda muka wahayi shi zuwa gare ka daga littafin shi ne alqur'ani huwa al shi ne gaskiya ga lima da yadayhi kuma yana gaggaza abin da ke gaba gare shi wanda Abu Hayyan ya faɗi a cikin mai tafsirin Bahrul Muhiyyat na kalto magana shi cewa kenan wannan aya tana nuna tabbas manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da bai karatu bai rubutu ya aka yi to haka tabbas yana tabbatar mana wa'ayi ne yake samu daga wajen Allah tunda wahayi yake samu da wajen Allah to kaga duk abin da zai faɗi wahayi dafa qur'ani ma ya bashi taskiya yake ma ma yantiqu anil hawa bi fadin sarrai inna allaha bi ibadihi la khabirun basir lalle allah mai bada labari ne ko mai gani game da bayi kan da abubuwan da suke aiwatarwa sai muka allah ya fadi aya ta gaba inda za mu tashi ثم أورثنا الكتاب شين أعطينا الكتاب wanda muka من ko muka مكذابا وكو shi daga bayinmu. idan ka diba malam mai saka wata tafasir yana cewa almunasaba ma'ana munasabar ita wannan aya ko kuma alaka da dalili yadda ya kawo wannan ayar yace lamma asna ta'ala ala ya yatuna kitab lokacin da Allah ya yabo ga waɗanda suke karanta littafin Allah ذكر هنا انقسام الأمة الإسلامية أمام هذا الكنز الثمين إلى ثلاثة أقسام a nan sai bayani kan rabuwar al'ummar musulmai zuwa kashe-kashe guda uku dukkan su musulmai amma ɗabi'unsu sun kasu kashi-kashi guda uku cikin wannan kansin din cikin wannan taska mai tsada wanda aka samu to su al'umma musulmai sun samu kasuwa kashi uku wata ce taska mai tsada shi ne karatun alkur'ani littafin da aka gadar din to an samu tsadar wannan taska ɗin duk da lalin da ake samu wajen karanta alkurani sun ka kashi ko a mu linafsihi akwai daga cikin su mai zalunta shi wal muktasid akwai kuma mai takaitawa kuma wasabiqu bil khairat akwai mai rige rige zuwa wajen alkhairai waɗanda ake samu in an yi karatun sannan kuma sinfi na uku eh, eh, shine sinfi na ƙarshe ثم ذكر معان الأبرار والفجار sannan kuma cikin ayoyin za mu ji an faɗi makomatan masu biyayya ga Allah da kuma fajiran mutane li ya tsallal abdu bayna al-khawfi war raja domin bawan Allah ya tsaya tsakanin kwaɗayi da kuma tsoro yana kwaɗayin ayyukan da yake Allah ya tsiratar da shi yana jin tsoron kada Allah ya azabta da shi kullum mumini haka da biya shi mumini bai ce kawai shi ya yanke tsammani kawai shi yanzu wuta zai mumini ya yin haka sannan mumini zai iya cewa kawai shi yanzu dan aljanna ne kawai shi aljanna tak saboda ya ga ya jajirce yana salloli ko yana azumi ko yana wasu ayyukan ibada ya yanke makan shirkunci shi dan aljanna ne al'amarin ba haka yake ba ba a yin amshi mumini yana da khawfi war raja war rabbati war rabba yana kwadayi kuma yana tsoro dai haka ɗabi'ar ita ce. to bacci haka sai Allah ya ce sun ma'auratun alkitaba lalli da na min ibadina sannan kuma muka gadar da littafi ma'ana muka ba da wannan littafi wanda yake shi littafi din mun zaɓe shi ne ga bayin ko daga bayin mu ai kuma da al'adar qur'an al'azima sannan muka gadar da shi wannan alkur'ani mai girma li abdalil umam zuwa ga mafi mafifitan al'umma sune al'umma alaihi salatu wa ummatu muhammad sallallahu alaihi wasallam sune al'umma manzo sallallahu alaihi wasallam mafi mafifitan al'umma kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas amma an kawo sharadi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar ku ne mafificiyar al'umma wadanda aka bayyana da ita ga mutane amma an kawo sharaɗin da al'umma za ku zama mafi bisa ku zama kuna umarni da kyawawan aiki kuna hani da mummuna makumul mukhalafa idan za ku zama ba ku umarni da kyawawan aiki ba ku hani da mummuna aiki ba ku zama khaira umma ba to duk wanda yake so ya zama khaira umma to ya zama yana umarni da kyawawa yana hani da mummuna sai ya zama khaira umma daga allazina sarrahum ala al umam wanda muka zabe su akan sauran al'ummomi din wa qasasnahum bi hadha al-fadl al-azim kuma muka kebance su da wannan fadala mai girma shine al-Qur'an al-mu'jiz khatimul kutub samawiyya shi al quran wanda yake mu'jiza ne baki daya kuma cike makin an eh, cike makin littattafan sama ne baki daya shi al quran daga to shi wannan littafi haka muka gane da shi idan ka tafi mai tafsirin kashaf na zamakshari yake cewa wallan zai tafa humullahu kun ummatu muhammad sallallahu alaihi wasallam da sahabatu da tabi'in wadanda Allah ya zaba su ne al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na sahabbai da tabi'ai wa man ba'd wa man ba'dahu ila yawm qiyamah da duk wadanda suka biyo bayan tsayin zuwa ranar tashin kiyama kun ga kenan al'umma ta kasu kashi nawa uku wadanda aka ba wannan qur'ani din kenan ga shi nan malai ya cigaba da cewa sun makasar hum ila salatati asnafin ya raba su zuwa ga simfi simfi har guda uku fa kala sai ya ce fa minhum zalimun li a cikin wannan simfofin da aka kasa guda uku daga cikin simfi na farko akwai mai zalunta kanshi wa minhum muktasidun akwai mai takaitawa wa minhum sabiqun bil khairati bi idnillah akwai mai rige rige zuwa ga alkhairai bi idnillah yace ai fa min haula alladhina awrathnahumul kitab yana daga cikin waɗannan mutane da muka gadan mashi da shi wannan littafi alqur'ani man huwa muqaddirun fi amali alkhairi akwai mai takaita a alkhairi an gadan mashi da littafi ya karanta littafin ya haddace littafin amma duk da haka muqaddirun fi amali alkhairi yana takaita ayyuka na alkhairi abubuwan da littafin aka saukan maki da shi ya takaita yadda ya kamace ba wai bai aiki da shi littafin duka ba a'a ya dai takaita ya kamace ya bi an gane shi ne muktasir ya yake ya sunan qur'ana wala ya amalu bihi yana karanta alqur'ani amma bai aiki da shi dari bisa dai sai dai yana aiki da shi ne gwargwadon yadda ya samu a wajen shi wanda wanda ya mallaki littafi shi ya yi cancanta ya fi karanta littafin ya fi kuma aiki da shi amma shi ga shi ya haddace littafin ya san shi amma aiki shi ya da wa huwa zalimu li nafsihi malakin to shi wannan shine mai zalunta kai shi wani zalunci yafi ka san abu ka san darajar shi Allah ya hore maka shi ya zama maka aiki to cikin al'ummar manzo a sallallahu alaihi wasallam a aka gane mai littafi akwai waɗanda ke da wannan ɗabi'ar suna zalunta kansu ba sa aiki da shi yadda ya kamata sirri na ɗaya kenan ومنهم من ta fi في فعل الخيرات والصالحات akwai kuma wanda ke sakaitawa wajen aikata alkhairai da abubuwan kirki yana kokari kenan yayi aiki din ya amalu bil qur'ani fi aglabil awqat yana aiki da alqur'ani din mafi rinjayen kididdimin shi mafi rinjayen lokutan shi da alkur'ani yake aiki Buga ya sha bamban da na farko na farko yana aiki amma ba fi aglabil awqat ba shi ka wannan mafi yawan lokutan yana aiki da shi alkur'ani din amma wa yuqaddiru fi ba'dil fatarat wani lokaci yana takaitawa a wani lokuta din wa kuwal to wannan shine mai takaitawa din mai karantawa bai kai na farko ba kai ya wuce na farko wa minhum man huwa sabiqun fil amali wannan sirfi uku akwai kuma wanda ke rige rige sabaqun ma yace siga mubalaga mai yawan rige rige wajen aiki da shi littafin Allah din yastabiqul khairat yana rige rige wajen ayyuka na alkhairi wa qad ahraza kaffas sabqi fi bi fikin lahi wa taysirihi ya riko ya yi kokari ya zabura yana kokari wajen me wajen yanka rike-riken shi wajen ayyukan alkhairi na biyayya ga Allah subhanahu wataala da kuma dacewar da Allah ya yi mashi yana aiwatar da wannan abubuwan da korewar da Allah ya yi mashi yana aikata wannan abubuwan bai jin komi rike-rike wajen aikatawa وهو السابق بالخيرات wajen aikata alkhairai bi idnillahi ta'ala da تعالى Allah mai girma. waɗannan su ne simfofi guda uku wanda aka kasa waɗanda Allah ya ba alƙur'ani malam Ibnu juzai yana faɗi cewa wa aktsarul mufassirina da ma mafi yawa masu tafsirai sun faɗi wannan bayanin da ibn juzai yayi a nan gurin menene ibn juzai yake cewa ibn juzai yake cewa anna hadhihi al-asnaf anna أن هذه الأصناف الثلاثة للي ثلاثة للي وإن سيقوتين قد أكو في أمة محمد صلى الله عليه وسلم dukkan su suna cikin al'umma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sun fi uku din ban gida fa zalimu li nafsihi shi ibnu juzay yake wanda ke zalunta kai shi al'asi shine mai sabo ya san littafin Allah bal ya haddace ko kuma yana aiki da shi ko da bai haddace ba yana yin kokarin da yake yi amma kuma yana yin mai laifuffuka sako daban-daban da yake yi shi ne attaki mai rike rike shi kuma wanda yake gaban su baki daya shine mai tsoron Allah din wal ne shine bainahuma wanda ke tsaka tsaki wataran muna nan wataran muna nan so wannan shine muktasim wannan ibn juzai ya faɗi wannan malam mai tafsir fi ulumi tanzil shi ya kawo wannan bayani na ibn juzai amma imam al-hasan al-basri shi kuma yake as-sadiqu man rajaha hasanatuhu ala sayyi'ati ko man rujiha hasanatuhu ala sayyi'ati wanda ke rige rige din nan shine as-sadiq imam hasan al-basri yake cewa shine wanda aka rinjaye da ayyukan shi na lada ko wanda ayyukan shi na lada suka rinjaye na zurbai duk wanda ya zama sun cewa aikin shi na ladarci ya rinjaye na zulban shi to shi ne a sabiqu lil khaira an gane sun bila daya wa zalimu li nafsihi wanda kauke zalunta kanshi a sayyi'atuhu wanda aka fifita ko aka rinjayar da ayyukan shi na laifi a bisa me bisa na alkhairi an gane wal muktasib man istawal hasanatu wa sayyi'atu mubtasi shine wanda da da zunuban suka zamo daidai wa jami'uhum yadkhuluna aljanna amma kuma dukkan su da izinin Allah za su shiga aljanna haka malam Hassan al mai zadin masir ya kawo magana shi anan kenan duk da sun yi waɗannan abubuwa din nasu suna aikatawa amma suna rauni kan aikin kasancewar sun jajirce sun san shi alkur'anin littafin Allah ne suna kokarin da suke sai dai suna karkaitawa to Allah zai ba su aljanna fahimci wannan abubuwan da haka malam sai ya ƙara yi mana bayani ya ce tunda waɗannan simfofi baki ɗaya za su shiga cikin aljanna saboda wani hadisi da aka samu shi ma an ruwaito hadisin imam muslim ya ruwaito shi hadisin malaman hadisin sun inganta shi fi sunani hadisi na dubu uku da dari biyu da ashirin da biyar an abi sa'idin al-khudri radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala fi hadhihi al-aya manzo Allah sallallahu alaihi ya faɗi game da wannan ayar wace aya ce thumma awrasna al-kitaba alladhi nastafaina min ibadina wa minhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum muqtasim wa minhum sabiqun bil khairat karkashin wannan aya kala kenan manzo ce haula'i kulluhum bi manzilatin wahidatin dukkan su suna matsayi daya wa kulluhum fil janna dukkan su da izinin Allah za su shiga aljanna ga wannan ke nuna mana tabbas karatun alqur'ani da kuma haddace shi abu ne mai matuƙar muhimmanci ka karanta alqur'ani kana aiki da shi to ku ne yan gaba gaba kana takaitawa amma ladarka na alkhairin ya fi wanda kana cikin gida na biyu wanda kuma yana aikata alkhairin amma kuma dai zunubi yana aikata wasu daga ciki yana laifuka to shi ne gidan karshe amma dukkan su ana fata dukkan su za shi shiga aljanna haka manzo ya tabbata mana anan da aka bi kokari ku da tashin Allah muna karanta shi kuma muna fahimtar shi yadda ya kamata kuma ka jajirce ka zamo mai aiki da shi littafin Allah din shine cin nasara a gare ka yace bi idnillahi bi iradati da nihin Allah za su shiga aljanna zalika ayi tsaruhum kitaba zabin suka littafin da Allah yayi ya sanya suka bibita suka da littafin suna karanta shi yadda ya kamata huwa alfadlul kabir wannan wata irin lada ce falala ce mai girma wanda Allah ya tanaje ta a gare su da datarwa da ya musu to menene fadlul kabir din sai Allah ya fassara shi da kanshi a yace zalika huwa alfadlul kabir sai ce ne jannatu adni ita ce wata irin aljanna gurin tsayawa gurin zama ikamati na ba karanta ba cikin ne ato mi ila karanta kuma ranta kitaba karanta shi ba an fahimta karanta jannat fadal جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحرب إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من قبله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها نور الله سبحانه وتعالى bacin ya faɗi cewa waɗannan bayan Allah waɗanda aka gadon ma littafi aka zaɓe su da littafin Allah to tabbas suna da falala mai girma to menene falala mai girma sai Allah ya fassara falala mai girma da kai shi kenan tafsirul qur'an bil qur'an sai Allah ya ce jannatu adli ita ce jannatu adli ita ce falalar da za a ba su shine ya ga kulunaha za su ga ita wannan aljanna din wanda za a ba su ita aljanna kun ga an ce jannat ma'ana aljannoni kenan aljanna ba kala ɗaya bace ba ba kwara ɗaya ba ce ita aljanna da za da ake ni'in ta mutane da ita aljanna kala kala ce Allah ke bada ta domin da yake jannatu adadin yadkhulunaha mala yake cewa ai jannatu iqamatin yun'amuna fiha bi alwa'i na'im wata irin aljanna ce guraren zama ne wanda in sun shiga cikin wannan aljanna din za a ni'imta su da nau'o'in ni'imoki kala kala wallahi yan uwa mu jajirce mu aljanna dadin aljanna ya wuce duk abin da kake tunani duk tunaninka ya kare a wajen aljanna ba za ka kuro ta ba ba za ka kure ta ba fiha ma la aynun ra'at wala udunun sami'at wala fatar ala kalbi ahadin a cikin ta akwai abin da ido bai taba gani ba yanzu ake ga duniya ta waye an ci gaba na kallace kallace to duk kallon ka ba kallo wasu abin da suke cikin aljanna kunne bai taba ji ba duk ka na gidajen rediyo bai taba ji ba abu kai tunanin zuciya ma irin mutum zara ya tunane-tunane ana yin imagination ka zauna kana irin wannan tunane da ka shi ma bai taba kaddara abun ba ba wannan aljanna haka suke kaloli daban-daban waɗanda Allah ya tanade su ga waɗanda suka yi biyayya ga shi Allah da da aka irin waɗannan nau'uka lallai suna ni'ima ce mai girma wa iya maratibun wa darajatun mutafarika kuma su aljannatin nan matsayi matsayi ne da darajoji kala kala waɗanda suka zarce ma juna har ba tafawutul a'mal gwargwadon zarcewar ka na ayyuka wannan ga irin wanda za a bashi wannan ga irin wanda za a bashi wannan ga irin kowa gwargwadon ayyukan da yake aikatawa da haka Allah ya zalunce su wa ma jumi'a al-jannat kuma an ba ta jami'a aka ce jannat bai kwan janna guda ɗaya kenan li'annaha jannatun kathiratun saboda aljanna mai yawa ce walaysat jannatan wahidatan ba wai aljanna ɗaya bace ba duk aljanna da kake gani ba kala ɗaya bace ba bal ba kwara ɗaya bace akwai kala kala kala kala sun kai kaloli bakwai kamar haka misali daga cikin ba hudaka jannatul firdaus akwai aljanna da ake cewa aljannatul firdaus wanda take a'la janna aljanna mafi matsayi mai daraja wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan za ku roki Allah aljanna ku roke shi firdaus to akwai irin wannan nau'in aljanna din mun ji kala ɗaya ko akwai kuma jannatu ad akwai aljanna ad kala ta biyu kenan akwai ta uku wa jannatun na'im akwai aljannatu na'im ita ba kala ce akwai ta hudu jannatul ma'awa akwai jannatul ma'awa akwai ta biyar jannatul khuld akwai aljannatul khuld ta shida akwai jannatul salam akwai jannatul salam nau'in ta sannan ta bakwai wa jannatul illiyin da kuma aljanna illiyin to ya Allah mu ko ɗaya cikin su ka hada mu da mun yi zan firdausi amma in bata abu ba ya Allah duk wanda ta samu a cewa ita muke ruru ya ce wa fi kulli jannatin maratibun wa nuzul kuma kowace aljannatin akwai matsayi kala kala da kuma masaukai kala kala bi hasbi matarin eh, maratibil amilin gwargwadon da matsayin masu aikin gwargwadon aikin da kowa ya yi kamar yadda ka sani a nan gidan duniya arziki Allah na bada kowa da irin nashi wani in Allah ya bashi ya burka shi zai godiya ga Allah wannan tayi bai wani zai a bashi gida wani a bashi bene wani a bashi benaye wani a bashi manya-manyan abubuwan hawa kowa da yadda Allah ya shirya mashi ne ba to amma ita ta aljanna kawai gwargwadon aikin kowa haka Allah ke bashi wal ku min jinsi amali wala yadhlim rabbuka ahad sakamakon irin aikin da kai haka za ka samu aljanna so wanda ke so ya samu ma'aikai shi aljanna ta kwarai ta sama sama ya jajirce aiki kila ko bai samu ta saman ba ya faɗo ta kada ka ce ta kasan za ka tsaya ka ne ko ta kasan ka faɗo zero ka kuskure kenan da aka aljanna din matsaya matsaya ne da aka yan uwa sai mun jajirce muke samun irin waɗannan aljanna kaloli wanda Allah ya tanaje su ga waɗanda suke masu tsoron Allah masu biyayya ga Allah su Allah ya tanadar mu wannan gida na aljanna wanda take kala kala ne duk abin da kake tunani akwai shi aljanna duk abin da kake so duk abin da kake so akwai ina mashaya akwai giya su akwai irin ta aljanna duk da babu abin da babu na hanyar halal ita ba ta da wari kanshi ake ji a sha ina mazunata can akwai mata na halal babu zunaci halal ne bar suna da yawan da sun ma yawa duk abin da kake bukata ɗan uwa duk tunaninka akwai shi har akwai gabe sha'awa ko in shi ya za Allah zai tanadi shi kuma zai ba to duk abin da kuke bukata akwai cikin aljanna dan ruwa to amma me zai hana mu zai bi ayyuka na kwarai dan mu dace ita kawai abin da kuke bukata ka yi aiki na kwarai sai Allah ya yi da sa maka kuma ka kai tsamani kawai aikin da kai kai kadai shi kadai zai kai ka aljanna sai har rama Allah ta shiga manzo da sallallahu ya ce ba wanda zai shiga aljanna sai Allah ya lullube shi ya cika shi da rahama shi sai shi haka ya manzon Allah ba wanda zai shiga aljanna kai da aiki shi kadai yace shi da ya shi yana aiki to ai da Allah ai ma da sai sai ga ka da aiki bai je ko ina suka ce ma da Allah sallallahu alaihi haka ya manzo Allah ce kware hanni illa an yatagammada ne Allahu bi rahmatihi sai Allah ya lullube ni da rahmatihi wanda kafafun manzo sallallahu alaihi wasallam suna kumbura saboda sai dare kuma an gafarta mu shi dan aljanna amma shi kai sai Allah ya hada mai da magana shi to ina ga mu wanda rai da rai sai uwa mu jajirce mu dage da mu mu samu ɗaya daga cikin wannan aljanna da aka yi tsari da aka yuhallawna fiha min ba'di asawira min zahabin za a kawatar da su da kayan kawa na zinari wa lu'lu'a da kuma lu'lu duk za a sanya musu irin wannan kalluwan zinarai wanda za a sa musu a su da abubuwan zamansu, su da gurin kwanciyar da gurin komi da komi dai gashi kuma sun sanya su ma kansu abubuwa daban-daban yanzu a duniya ka sanya zinari ya halitta baya halitta ka sanya amma aljanna za ka sanya an halitta. ma Kasa sa lu'ulu kasa sa kaza kasa sa kaza kaza kuma ko kai ba mace bane ya halatta ka sanya da akwai tsada da nan Allah ya ce wali ba su fi harir sutura da suke sawa fi alharir alhariri musu haramu ne musulmi ya sanya shi a nan gidan duniya bai halatta ka sanya shi amma a aljanna an yadda ka sanya shi balki ne ma sutura kayan kawar da za ka sanya kenan a cikin aljanna wanda Allah ya tare da mu saboda me saboda kun cika alƙawarin da Allah ya yi Allah ya ce in kun yi biyayya a gare shi kuka ji tsoron shi kuka ayyuka na gwarai an tare da maku aljanna to yau ga aljanna ta samu komi a halin da maka Imam Al-Qurtubi yana faɗi game da wannan aya yace lamma kana al talbat fi duniya al'asawira wal dijal lokacin da sarakuna suke sanyawa su zira su takawa a nan gidan duniya suna sanya me suna sanya asawir da dijal suna sanyawa ja'ala Allahu zalika li ahli jannati sai Allah ya sanya wannan kayan kawa ga mutanen aljanna wa laysa ahadun min ahli jannati illa bi yadihi thalathatu asbiratin kowane mutum za ka samu kama a ce a warwaro ko kayan kawa kala uku a hannun shi an sanya mashi na tsubi na raidin da sauransu suwarin min zahabin gashi na abun warwaro na zinari wa suwarin min fibba da kuma abun warwaro na azurfa wa suwarin min lu'lu da kuma abun warwaro na lu'lu kala kala kala kasa kala dajen dan uwa dan me ba za ka jajirce ba kai aiki da za ka samu Allah ya tanaje shi ga 'yan aljanna haka imamul qurtubi ya faɗi a ƙarfin wannan aya domin ya zafurar da to tunda sun samu abubuwan da suke bukata wa qalu alhamdulillahi alladhi azhaba 'anna al-hazan sai yan aljanna baki daya sai suka gode ma Allah suka ce muna gode ma Allah wanda ya san yadda bacin rai da bakin ciki jami'a ku baki daya yake tafiyar da shi daga gare mu ba mu ba bacin rai tare da mu ai wa kanu inda dukhulihim aljanna sai suka bari lokacin da za su shiga aljanna su yan aljanna kun ji abin da suka ce sanda za su shiga alhamdulillahi alladhi alhaba anna jami'al humum muna gode ma Allah wanda ya tace mana dukkan damuwa damuwoyi aka yi cewa jami'in damuwa to duk wata damuwa an tafiya maka da kai wal akhdar da gurbatattun abubuwa an tafiya maka da su ba ka ba su wal akhdar da bacin rai duk an tafiyar maka da sadda za ka shiga aljanna an tafiyar da dukkan zuwa yi daya kalal mufassirun malaman tafsiri suna cewa karkashin wannan aya suka ce ubira bil an ba da labarin da bai an ce ma ma'ana aka ba da bil madi an riga ma an tafiyar da abu bai kuma a ce zai tafiyar to kawai an tafiya tafiyar kai ma'alu yace wa qalu suka ce lita haqiqi idi sun faɗa ka saboda tabbatar faruwar abu kamar ma abin ya riga ya faru babu kokonto a cikin al'amarin ke wal hadan abin da ke baci rai ko bakin ciki ya ummu kullu ma yukaddiru sabwal insan shine duk abin da ake ake lissafa shi wanda ke gurbata tsarkakan mutum ko jin daɗin mutum ko tsarkin mutum ana gina shi hasan duk abin da ka san zai bada maka ne sunan shi hasan dala kuna zaune an ɗan wuta daɗi kake shi ba shi rai kuna zaune sai wani ya wani shirme daɗi za ka ji ko ba shi rai ba shi rai za ka yi kuna zaune sai wani ya taka ka za ka ji daɗi to duk wannan abubuwan babu zuwa aljanna an tafiyar da su da yi wallahi aljanna yar uwa ba yan uwa ba karama bace ba mu jaji ke ba ya ba da misali yace min khawfin an tafiya mu mutane da tsoro yanzu nan an jima da daddare da ake za ka sai da yi sai hankalin ka ya tashi balle ake za ka sai har zuwa mararraban musawa to balle ake za ka yi wajen wannan eh, mai tsaron hanya a zai ga nan wajen birnin gwari a ce nan za ka sai da daddare da Allah kana da kwanciyar hankali duk addu'o'inka da ka dace sai ka gobe lura da wannan to aljanna an tafiya da duk wannan baki da babu kuma haukun maras kenan ma'ana ko matsoron rashin lafiya ba wata rashin lafiya da za ka yi cizon sauro babu a nan duniya a duniya ba a Najeriya to wannan an kauda shi babu shi kana tunanin shi lafiya kaza to ai yanzu ina tsoro duk wata inda Amina ta zo kaza kaza kaza tana da duk ba wannan abu duk wani tunani na wannan abu wallahi babu wal fadri da talauci babu tsoron talauci mawadata wasu suna jin tsoron ce da dukiyar su dan saboda tsoron talauci kare shi da kariya zai yi ma'aikaci tsoro yake ji ka a kore shi dan kasuwa yan rance su ranci ba biyan bashi mai aikin ƙarfi rashin lafiya ta zo ta turmushe shi ba aikin duk wannan abubuwa kaga zai sa mai tunani na tsoron talauci to a can aljanna duk babu wannan ya kare a nan duniya wal mawu kan kato babu da la ya mutu biha wala yahya wuta ka samu ko aljanna ba mutuwa ba rayuwa ga yan wuta kenan shi ne ɗan aljanna rayuwar ce har abada su saboda mala'in azaba da ake lafka masu shi ne suna tsammani za su mutu babu mutuwa haka za su tada da kwankwaɗa wannan mala'in da suke da wa ahwalul qiyama kai jin tsoron tashi alkiyama ma babu duk da ai kaje yanzu muna ba cikin tsoron muke ba to ya za a yi mutum zai samu iska da imani ya zai yi ya zai tafi wani hali zai tanda can wajen mutuwa ma ya ake ciki zaman kabari ga wannan bala'i sannan an tashi duk wannan tunanin tunanin na ban tsoro babu sun kare inda ya kashe cikin aljanna ne sannan wa azabin nari sannan babu kuma azabar wuta wanda ita kan jin tsoro azabar wuta babu ita da da ne baki daya wa ghairiha da sauran waɗannan abubuwa din baki daya duk an tafiyar da su a gare ka baki daya waɗannan matsaloli kai ba za ka fuskance su ba sai dai ka ji labari malamin tafsirin ibn sa'ud shi ya kawo wannan bayanai a cikin tafsirin shi da ka ya ƴan uwa mu jajirce wajen samun aljanna saboda duk wani tunani na damuwa babu shi Don haka su yan aljanna da za shiga suka gode ma Allah alhamdulillahi allazi azhaba anna al-hazan hazan din shi ne ya kunshi duk abubuwan nan da na karanta wanda ibnu eh, tafsir saudi ya kawo wannan bayani din abi saudi ya kawo bayanin to duk an tafiyar da su babu su tare da kai to tunda an tafiyar maka da su kaga ba matsala kenan da aka sai ka ce inna rabbana kuma lalle ubangijinmu ma'alicin mu lagafurin lidunubi للذنوب ما يغفر الذنوب إن الله يغفر الذنوب جميعا Allah yana gafarta zunubai baki ɗaya. kawai mu roki gafara shi da ya gabata shakurun abun gode mawa ne lissa'ati dan yi mashi biyayya so wajibi ka gode ma Allah akan ni'imomin da ya tare dan baka ka aikata abubuwan da ya dace dan ka ni'imomin ka kauce ma san rai domin san rai bacin rai ko hausawa haka suke cewa in dai zaka bi san ranka wata ran ranka zai baki zaka ga aka kuna abin da kake bukata Allah ya ci gaba da cewa allazi ahallana daral muqamati shine wanda ya saukar da mu gida mai matsayi mai girma Allah ya saukar da mu ciki shi ne gidan aljanna din ai ya kama, shi ne kuma me babu fita ciki la khuruja fihi babu fita duk wanda dai ya samu kawai shi ta shiga to bai jiddadan ai lalle har abada nan duniya me damuwar mai mulki yau a ce zai zai baro ba ta house ne sunan shi e bila yau astro ko astro a bila ko da ke astro yake ko yau a ce tashin hankali ta ce yau ai zai kwaso kayan shi ya haɗo kayan shi ya baro bila tashin hankali yau sauran wata ɗaya ya baro gurin ina tashin hankali ke da tashi ko gidan gwamnati gidan gwamna a ce yau zai haɗa kayan shi ya baro ko gidan ciya ba a ce zai guru wannan shine tashin hankali ga ɗan siyasa na yanzu to su wancan ni'imar ta aljanna duk ta wuce waɗannan ni'imomi to kuma da ka sa ƙafa, wallahi babu bida Allah ka dakatar da mu ka sanya mu dace kai mana muwafaka mu jajirce mu aikin da ya dace wanda kake bada aljanna saboda shi Allah ka hore mana ka tabbatar da mu muna aikata irin wannan aiki da haka za su shiga cikin wannan aljanna babu fita a cikin da in sun riga sun shiga a ciki kaga tabbata goma za a yi a cikin da kenan har abada tunda ake babu fita Da abin da ake babu fita to an kushi kenan abin da ake bukata da man gaske da sunan namu na duniya matsalar su a ce hidar da za a yi shine damuwa to sai an ka shiga babu fita da haka malam mai ibnu juzai ya ƙarin bayani ya ce wai na ma tsumiyatul jannatu daral daral daral maqam an ambaci aljanna guri matabbaci li'annahum yaqumuna fiha saboda za su tsaya a cikin wannan aljannan wayan fusuna za su zauna a ciki wala yukhrajuna minha kalma mafi daɗi da suke zuwa su rike ba za a fitar da su ba daga cikin ta babu fita har abada suna nan cikin wannan aljanna kuma babu gajiya babu wani bacin rai kullum cikin ni'ima suke da jin daɗi ga sun tabbata a ciki shine la yamassuna fiha nasabun shine ta'abun gajiya ba za ta shafe mu ba a cikin ita wannan aljanna din wala suna fiha lugum ko kuma wani rauni ba zai shafe mu ba babu gajiya babu rauni yanzu nan azumi za ka yi kaɗai ka jini ta gaji ka hau mota zuwa gari kaza ka gaji rauni ya same ka saboda tahiyar sai in kana yawan aikin karfi dan ni zai same ka duk wannan abubuwan to a gidan duniya ke duk wannan abubuwa to a gidan duniya amma cikin gidan aljanna duk waɗannan abubuwan ba za ka same su ba babu su wala yasiguna fiha al-ba' rauni ba zai same mu ba a ci ita wannan aljanna wanda Allah ya tanaje ta ga mutanen kirki din nan da ake yin bayani akan su farko dai an ce babu fita kaga an yanke maka tunanin fita kuma an ce babu rauni babu gajiya babu wani matsaloli duk ba za ka same su ba a cikin aljanna malamai suka ce annasab da lugub din nan kusan duk ma'ana ɗaya ne ana ƙara tabbatar maka da abin ne aka kawo baki daya aka kawo nasab din da kuma lugub duk babu wani ɗaya daga cikin na wahala ko gajiya da zai same ka baki daya malam yace wa hadha bayanun li fadli hamalatil to wannan ho bayani ne ake ga falalar waɗanda suka haddace alqur'ani kuma suna aiki da shi gwargwadon iyawarsu min bainil ummati islamiyya a tsakanin al'ummar musulmai su ne aka tanadar masu waɗannan ni'imomi waɗanda suna nan kala kala wanda Allah ya tanadar masu wa bayanu anna tilawata alqur'ani afdalu dhikrin kuma aka yi bayani cewa lalle karatun alqur'ani shine mafificin ambatan Allah shine mafificin aiki da mutum zai aikata ya samu alkhairi mai tarin yawa saboda ya aikata irin wannan aiki din da haka Allah ya bada wannan ni'ima zuwa ga ‘yan aljanna wadda ba ta ke da da ka da aljanna babu gajiya babu tsufa babu talauci babu damuwa babu bakin ciki babu hik ganin kyashi babu hasada duk wani abu da ka sani babu shi a cikin aljanna na matsala yan uwa tun da haka take dan ba za mu dage ba mu haƙura mu a nan duniya a yi mana hasada mu haƙura nan a duniya a cutar da mu mu yi haƙuri in an ba mu haƙuri mu yi haƙuri don Allah mu yi biyayya ga Allah don Allah mu sauƙaƙe ibada yadda ya kamata gwargwadon iyawar mu a masata'u mu jajirce duk abubuwan da suke mafi yawa abin da zai kai mutane wuta haƙoƙin mutane mu kauce masu mana wallahi da wahala ka samu mutumin kirki musulmi na gaske yana zina yana tsoron zina zai wahala da wahala ka samu mutumin kirki yana yin liwat zai wahala musulmi kirki ba zai yi ba saboda ai sallah tana hana shi wani abu zai wahala ka samu yana shan giya zai wahala yana tata babban abin da musulmai suke aiwatarwa wanda sai kaɗan ke kaurace ma abun shine gulma ila na ƙara da yawa ce 'yan ƙarya amma gulma ita ce ta yawa cikin al'ummu ita kuma kai kokari ka tsare ko ka nemi yafiya in har ta afka ma ka yi wannan abuwa amma su samu musulmi da yana zina ba za su same shi yana yi ba zai yi wahala ko shan giya ko waɗannan abin da aka faɗi kaga ɗaya ne ya rage masu wannan abubuwa ɗin to tun da haka ne yan uwa me zai hana mu kauce ma wannan shi ma wannan mu kauce mashi bal mi iya ta kokarin kauce mashi baki da ko da baka bari duka ba ka yawaita aiki in har kayi abun sai a samu abin da za a biya sannan ka roki Allah gafara da dama in ka san wanda kai gulma da shi ka nemi biya shi sai ka samu sauki so kun ga kenan an hore mana hanyukan da za mu samu ita wannan aljanna din da aka yan uwa mu jajirce mu aiwatar da wannan ayyuka dan mu dace to kun san kullun shi alqur'ani bashiran ne wa nadira yanzu an faɗi an aljanna an faɗi nimomin da aka tana da masu an faɗi jin daɗi da kowa fata samun wanda yake an faɗi irin suturarsu da gurin zamansu da ni'imomin da aka tana da masu ko babu damuwa babu bashin rai babu wani abubuwa na bashin rai da zai dangance su to yan wutawa sai Allah ya ce wallahi na wallahi na kafa lahum lahum نار جهنم جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير وذوقوا فما للظالمين من Allah wa ta'ala kamar yadda na faɗi da mashi qurani mai bishara ne ya yi bushara da aljanna ga waɗanda suka bi alƙur'ani sai masu bushara da aljanna ga kaza ga kaza ga kaza an tanada kuma nazir kuma mai gargadi ne ga wanda ya mai wanda ya saba salati wallazi na kafaru bil qur'ani waɗanda suka kafirce ba al'ƙur'ani walam yu'minu bihi ba su imani da shi ba fala yatlunahu ba sa ma karanta qur'ani wala ya'maluna bihi ba ma sa aiki da shi al'ƙur'ani da ba su karanta ba ba su aiki ba ba su saurara an karanta ba don su aiki duk sun watsar da waɗannan abubuwa to su me zai faru gare su gashi nan lahum naru jahannama suna da wutar jahannama la yuqda alaihim bil mauti ba a hukunta masu mutuwa a cikin wuta la yamutu fiha wa la yahya so ba za a hukunta musu wuta ba za su mutu ba a cikin wuta din fa mutu ballan dana ma su mutu ba a hukuta ba ce an yi hukuta ba wani ya mutu rana ka da, to ba hukuta ka ba din ballan dana ma ya mutu to babu maganar mutu a tare da su ai hona min al'azabi bihi domin su huta da azaba daga cikin wuta babu mutuwa saboda ai yanzu duk bala'in da mutum ke cikin nan dala in ya huta akwai zaman bala'i ya kai kaddara ya mutu aka yi kanta-kanta da gawar shi yana jin wani abu bai jin wani abu kawai dai musulunci ya hana a yi musula a ba ta gawa amma shi wanda ake ba ta ma ba abin da yake ji lokacin da ake mishi wannan abubuwa da so kaga kenan ba za a hukunta mutuwa ba cikin bala'i na su tsare dana wala yukhaffafu anhum min ha tsarfata ainihin ba za a sauƙaƙa masu azabar wutar ba kyaftawar ido haka me kyauta ido kaɗan idan sai ka bude an shirya kyauta ido ko to ko haka ba za a sauƙaƙa musu ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wallahi ya kuwa wuta bala'i a ɗan daga kyautawar ido kin wallahi ba za a yi ba kuma kullum ta yau a ta gobe ta fi ta yau hausa ta yi ta kifi ta fi ta yi gobe haka zai ta tafiya ƙalin tsananta da ji wutan nan da ake magana wallahi yan uwa ba irin wutar duniya ba ce ba ita waccan wutar ɗan tauri ba tauri mai ake jimai mai maganin wuta shari shari shari sharifai na zamani yanzu ƙona su sai ya ce shi ya ci maganin wuta shi sharifi ne ko menene ƙona shi za ba ruwansa da sharifta kai tunda ya san ba ta gaskiya ba to ne su za ta yi ba a ci mata magani mu fahimci wannan abubuwa kuma na faɗi maku wutar duniya ɗaya ke bisa saba'in na wutar lahira akwai sauran kashi sittin da tara dukkan su irin ta ne koma sun fita tunda ita wannan sai da aka rage mata ƙarfi ta zo wutan manya-manyan ma'aikatan ƙarafa ta ziga-zigi wajen eh, menene ake ta a abin da namu na nan na gargajiya makerai makera wutar wanda kake gani nan har yanzu cikin ɗaya daga cikin ta lahira ma'aikatan karafa duk wanda kake gani irin masu narka karafuna din nan duk dai cikin kashi ɗaya din nan ne a ciki ya dan uwa wannan kashi ɗaya an rage mashi ƙarfi hadisai sun tabbatar da haka to za a maido da ƙarfin shi a haɗa shi da kashi 69 su zamo kashi 70 nan za a je wa ɗan adam ciki wa wannan abu mai shi shimta shi hankali ba wallahi ga mai hankali ba zai san kusa kula ibada ba ga mai sanin ya kamata ba zai wasa da sallah ba ko azumi ko sauran ibada ga mai san aljanna mai da gaske ba za ka same ki yana shaye-shaye ba ko ya je ya yi zina da ya san husa ta Allah ne koye liwan koye kudin ruwa koye addinin shi'a koye zalunci mutane koye ki sauke haƙoƙin da ake so sauke wallahi ba zai yi ba saboda ai wutar ba wasa ba ke ba ɗan uwa sahabi da manzo Allah ya faɗa cewa in kana laka da ya rasulullah yace ya manzo Allah wannan ma ta isa wannan kadai ta isa yace a akwai sauran kashi 69 dukkan su misalin su misalin dai nan wa za a ci mimiye ga tare da ɗaurin mala'iku su kundi magaci wannan bai ci tashin hankali ba ga mai hankali mai kimani bai ci tashin hankali ba ga mumini wanda zai ƙara da ayyukan ibada bai ci tashin hankali ba daga ce kai ba ruwanka a cice ka ma ka yi haƙuri kamar wani bawa Allah ne ko ke wata baiwa Allah a wata ko? ana so za a raba gado an raba gado aka ɗau gado aka ba mata aure ce ita ba ta yadda a ba mata aure ba bai wa a kashe wani gida a azanta wani gida ita tana kan an da dukiya an ba mata aure wai an azanta wani gida aka yi suna an kwasa mata dukiya kama a kashe gida. in ku ce a'a ki yi kokari ki yi umarnin Allah ce ita ba za ta yadda ba wanda aka ce ai gaba da ita sai gidan yaki ana kashe gidan yarin da duka kwana ɗaya ma sai sai gashi yan uwanta sun je gaishe take cewa ita dan Allah gidan yari ne wadar duniya ba kuma manyan gidajen yari ba da ake yin su a karkashin kasa ko wani abu ko cikin bala'i a na duniyar da ake gani amma ta ce da gadon da da na matar duk ta ba ta kwana ɗaya da na ta gadon da na matar duk ta ba ta shi wani lafiya cewa ke shi in sama da ƙasa za ta haɗu ba zai yadda ba za ka ce ba za ta haɗu ba ya tafi can kawai ba bugu ba yi. sai ga shi dawo don Allah shi ma da nashi da wani duk ya ba ta baki da shi ya haƙura ya ba da abubuwa to wata wani duniya ne babu huta ciki su ba haka ka tifa suke ba duk muka lura wannan abubuwa to can na lahira cikin bala'i ne wuta kan wuta sama wuta ƙasa wuta tsakiya wuta zaune cikin wuta dama wuta hagu wuta gaba wuta baya baya baya wuta a sha wuta a kwanta wuta a ci wuta duk abubuwan fahimta yake a can ciki kuma wutan ba irin ta duniya ba kuma kulle saboda an an dan bude za a samu me iska ba iska bindum yake kuma babu mutuwa nan ga wani duniya in ya ciwo ya ya mace to can ba mutuwa da ka wallahi yan uwa duk yanda za ka yi ka kauce ma wuta a aiwatar ka aiwatar shi yasa manzo sallallahu alaihi wasallam cewa yace ittaqun nara wa la bishiki tamra ka ji tsoron wuta ko da da tsagin dabino ba ka da arzikin komi sai dabino ɗaya ka mallaka tsaga shi bi gaba da dan karfi da wuta kan wuta wutan nawa shi yasa manzo sallallahu alaihi wasallam umarni mutum ya nemi tsari daga wuta kullum ka yi kokari ka yi sallar magariba da sallar asubahi ka ce me Allahumma ajirni minan nar tsofan fai ma'ana ya Allah ka tsayartar da ni daga wuta wala ya kamata kowa ya haddace wannan ka ce Allahumma ajirni minan nar Allahumma ajirni minan nar Allahumma ajirni minan nar Allahumma ajirni minan nar Allahumma ajirni minan nar Allahumma ajirni minan nar Allahumma ajirni minan nar so bakwai in Allah ya yarda in kace haka ita wata sai ce ya Allah ma'ana abun shine ya Allah ka tsare ni daga wuta ya Allah ka tseratar da ni daga wuta ka tsare ni daga wuta to kana fadi sai wuta ce ya Allah ka tsare shi sai ta ce ya Allah ka tsare shi din kuma daman karo ko karo ki Allah ya tsare ka ana buƙatar duk hadisi ya tabbata akan wannan bayani da nake yi Ana so ka yi shi bayan sallar magrib da bayan asubahi kullum ka rika yin haka sai Allah ya rika tsare ka kuma yawaita sadaka tana nisan taka daga wuta gashi hadisi bishaki bishaki tamra so duk hanyar da zaka bi ta ibadar ka haka zaka samu kuma ka yawaita azumin nafila barcin na barilla manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya azumi rana daya dan Allah Allah zai nisanta fuskar shi daga wuta shekara saba'in wannan na nafila ake magana ina ga nafarin su yan uwa duk wannan abin da ka san zaka kai ka nisanta daga wuta aiwatar da su ka ji dai mutuwa yadda wutar take babu mutuwa a cikin ta ba za a mutu ba ba a hukunta musu mutuwa balle su mutu kuma ba za a sauƙaƙa masu azaba ba kyamtawar ido kazalika haka al'amari yake kama jazainahum kamar yadda muka saka musu da irin ayyukan da suka yi na jirbi kulla kafur za mu sakanta ma duk wanda ya kafurce ma Allah haka za mu mishi wanda ya mutunce ma Allah kila wani ya ce to ai ni ba kafirce ma Allah yayi ba nayi ba na san ban yi shirka da Allah kai na wata mawaƙiya ya kasar masar ya ummu kulsum da take cewa in lam akun akhlastu fi sa'ati fa innani a'lamu kad ittu la ushriku fi wahdati take cewa wai in dai ni ban yi ikhlasi ba ban tsarkake aiki na ba yanda ya kamata to ni na tabbatar da cewa na rayu ban shirka da Allah ba kuma magana ce mai kyau in ka kalle ta amma kalimatul haq yuradu bi al-batil banna ake ni da ita dan baka shirka shike nan ka ta a me laifi bai shiga wuta yana shiga so ba shirka ba ce kadai ita shirka mai take hana ma mutum da dawwama a cikin wuta amma jajirce kai aiki imanu fa sayara Allah amalakum wa rasuluhu wal mu'minin aiki ake so kai umarnin da aka yi kenan kowa ya jajirce ya yi aiki yadda ya kamata haka ake bukata ya uwa wajen bayi ba gida ba wai ce kawai dai tun da kai ba kai shirka ba alhamdulillah kai taba rusa kai taba rusa ko kuma in ga mai karatu ne to ai dama Allah ya ce wa yakfiru ma duna zalika liman yasha to ai wannan duna shirk ne to amma kuma an ce liman yasha kai kana cikin liman yasha baka sani ba so wuta ta aike ka kai yanda ya kamata wa hum yastarihuna fiha za su rika kururuwa ihu a cikin wannan wuta din haka za su ta kururuwa shine yadda tsara yatasarahuna fi jahannam suna kururuwa ihu a cikin wutar jahannama wa yastaqifuna suna neman taimako bi rabbi azwajihim qa'ilin suna daga muryarsu a cikin wuta waske wannan roƙon suna cewa mai rabbana akhrijna minan nar ya Allah ka fitar da mu daga cikin wuta wa rusna ila dunya ka maida mu duniya lin'amala amalan salihan domin mu aikata aiki na kwarai yuqarribuna minka wanda zai kusantar da mu zuwa gare ka zai kusantar da mu zuwa gare ka gairar ladhi kunna na'maluhu ba irin aikin da muke aikatawa ba haka suke faɗi game da mamu imamul qurtubi ya ƙara cewa za su riga cewa nu'minu badal al-kufri mana za mu imani maimakon kafirci wa nusibu al ma'siya za mu rika biyayya maimakon mu sabo wa lam tasilu amran rusul za mu tabbatar da umarnin manzanni duk da aka bada haka za mu tabbatar da su haka imamul qurtubi ya ce haka za su riga faɗi dan Allah ina amfanin da na sani hausa haka suna cewa da na sani ya ce daga bayan take, so dan me mutum zai da na sani yanzu din nan da kake dare za ka sai da baka yanzu din nan ba sai ka je kana bala'in kururuwa ba mara amfani in kokari ka gyara ma kanka wani daga cikin magabata kabari ya gina ma kanshi in ya ga wani matsala tana so ta same shi yana ga ranci yana so ya yi shirme ya yi ba daidai ba da ya makan shi kabari kuma ya kata ko na rihewa sai ya je ya shiga cikin kabarin da ya gina ma shi yayin shi da kabari yake ya kwanta ciki ya jawo kata ko ya rihe yana cikin kabarin nan ya yi kuka ya yi kuka har ya kasa ya kasa kuka ya yi juye-juye irin yadda zai hita da wuri ya kasa hitowa ya zuba sharkaf don cin kuka da wahalhalu sai ya ce marai na shi din nan in yai za'a ya jajirce ya zai ya hito in Allah ya taimake shi wajen haure haure ya buga kawai shi sama kila sai ya dige katakon sai ya buɗe sai ya ce mai yake rai to me kike so ran shi ke da yake maka shi sami ta ce so nike a maida ni duniya don gyara aiki ya ce to yanzu ga cikin duniya burin ya shiga kyautata aiki da Allah wannan tunanin cikin mu ya aikata wannan ya tunanin irin wannan abu yawan mawaci da tunanin ba tunaninka da Allah ya zai wace hanya zan bi in mallaki gwamnatin Katsina ya mallaki gwamnati ya rika ba da kwangila wace hanyoyi zan bi in samu kuɗi na daidai ko ba na daidai ba wace hanyoyi zan samu mulki wace hanyoyi zan samu kawai tunanin kenan to su magabata tunanin su lahira me za su aikata don samun tsira mu ma mu rika wannan tunanin saboda wannan rayuwar duniya dai aikin banza ce karewa wala duk yanda ta zo sai ta kare likulli shay'in idza ma tamma nuqsan fala yugharu bi dhibil aishi insanu hiya alhayatu kama shahattaha duwal man sarrafu zamanun sa'atu azman kowane abu idan ya shiga zai kare duk zai rage da ya cika shi kenan raguwa zai ta yi da aka kada rayuwar duniya ta Rude ka daɗin rayuwa ya rude ka ita rayuwa kamar yadda shahada addu'an kasashe suka halarce ta suka ga yadda kamar yadda kowace kasa ta ga yadda take wanda wani zamani ya faranta mashi rai to na za su bakanta mashi rai su ɗan mu yi kokari mu saita mu kan gashin suna roƙo rabbana akhrijna minha ya Allah ka fitar da mu kamar da mu duniya za mu aiki na kwarai to amma wannan magana na za amal salihan ghayra alladhi kunna na'mal ba za mu aikata aikin da muke aikatawa ba a da yanzu gyara za mu mun wa'azan ya Allah fa yuqalu lahu lam nu'ammirkum ma shibba murayat da ku ban lokaci ya tazakkaru bihi man tazakkar wanda mai wa'azantuwa zai wa'azantu ba murayat da ku ba waje akumin an kuma mai gargadi bai zo maku ba ya'ni bi da sabanin su mutanen daban-daban da kalolinsu duk masu gargadi ba zo maku ba a wannan lokaci wasu malaman suka ce gargadi a shai, hurhura ba ta zo maku ba saboda me lima hu min hadisi abi hurairah akhrajahu ahmad bi musnadihi wa akhrajahu al-bukhari fi sahihihi an abi hadisi na dubu shida da hamsin da shida an abi hurairah radiyallahu anhu annabi sallallahu alaihi wasallam qala a'dara Allahu ila imri'in Allah ya yanke hanzari ga mutum akhara ajalahu wanda ya jinkirta mashi ajalin shi hatta ballagahu 60 sana har sai da ya kai 60 shekara 60 Allah ya yanke ma hanzari ba wani abu da zaka ci hausa ta fito an fushe hadisin duk wanda ya kai shekara 60 bai yi daidai ba to Allah ya yanke mashi hanzari kawai sai dai alama sai da an baka dama kamar wani akhraj al-bukhari imam al bukhari ya rawaito wani hadisi shi kuma hadisi na dubu da hamsin bakwai imam muslim ya rawaito shi hadisi na dubu an abi hurairah radiyallahu anhu qala inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala man za'ala sallallahu alaihi wasallam ya ce qalbu shaykhi kalbu shaikhi shagun ala hubbi naini zuciyar dattawa zuciyar manyan mutane tana tashi tana tabbata akan san abubuwa guda biyu gashi ya tsufa amma yana son wannan abu guda biyu da zamu fai wani abubuwa ne hubbul aiki jin daɗin rayuwa yake so duk tsufan to a ah, mu kamar irin nan ba sai ma mutum ya zo da ba kusa nake zamu yan kudin sallama sallan ga wa da lera gida ya wani ritaya su a gwamnatance shi ya mutu ya kai kashi bai iyawa to amma sannan ne zai fara tsala gidan da zai zauna sannan ne zai fara gano wani irin kasuwanci zai yi sannan ne zai yaya zai yi ji daɗi ya kai shekara 60 kuma shi ya sanya a nan sallallahu ce wato mutum zuciyar babban mutum ba za ta bushe ba tana son wani abu biyu na ɗaya sannan wa hubbul mal kuma yana in son kuɗin siya lokacin da mutum ya fara samun kuɗi a shekara sun zo da yawa sannan ya ji rowar siya sai wanda Allah ya mara za ka ga mafi yawan mutane lokacin da dukiyar ta zo masu kuma sun tsuha sannan suka hisar da maimakon sannan za su yi watsa ta tunda sun sun tafi ne sun tafi lahira to shi sannan zai gime zai hisanta da da rowa tsiya da makoko da ganin kyashi da kaza da kaza da kaza tsiyarihin kuma hayar cewa ya wuce sittin saboda haka manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wa bi lafzin lil bukhari wani lafzin na bukhari ne na wannan hadisi din shi kuma maza sallallahu alaihi yake cewa la yazalu qalbul kabiri shaban fitnataini zuciyar babban mutum ba za ta gushe ba tana son abu guda biyu tana halin samartaka na son abubuwa guda biyu ga sunan fi hubbin duniya akwai soyayya ta duniya wa tsulul amal da dogon burin ya ya kai shekara amma zai fara nazari shi ma za a yi ya samu wani irin katafaren gida a abuja yana ya za a yi ta ingila ya samu gina gida can duk yawancin manyan barayi yan siyasa mu ai yawanci za ka sun ta san masu na masa na zaje su kawo masa a kasashen kudin hauka da za ba su abin da za su yi saboda hauka to haka ɗabi'a sanya haka manzo Allah ya bayani kuma ga gurashe gurashe shi yasa zuciyar mutum ba ta cika saboda buri buri buri buri kullum aiki ce. أخرجه أحمد في مسنده من حديث أبي هريرة واللفظ للإمام أحمد سوى أن لفظ الإمام أحمد دونك يا إخوة a wannan wani hadisi ne wancan ne lafazi na bukari ne muka karanto shi wannan hadisi wannan makaranta shi ma yanzu manzo sallallahu alaihi na faɗi cewa man amara hullahu na salatan duk wanda Allah ya rayar da shi shekara 60 faqad a'azara Allah ya Allah ya wanke mashi hadari ai asqata utrahu haythu amhalahu tul hadhihi al-mudda wa lam yahtasib Allah ya yanka mashi da hanzari saboda an daga mashi kafa har shekara 60 duk da yake yi ya kamata ya saita ya saita bai saita ba to an yanke mashi hanzari saboda wannan mudda da aka bashi kafa da ya sai sai da ya saita so haka Allah zai ma irin waɗannan mutane waɗanda Allah ya ma wannan jinkiri amma ba su azantu ba da wannan jinkirin da aka yi masa da aka sai Allah ya masu fazuku al'azab kudandani azaba imam bakrul razi mai tafsirul kabir yace wannan umarni ne aka yi masu amma lil ihana dan a wulakantar da su azaba Allah ya masu wannan umarni ne shi ne wata irin azaba azaba kala kala ta ubangiji fa malil zalimin al Alkafirin, kafirai ba su da komi su ne waɗanda suke wannan zalunci ba su da min nasir wanda yake zai ta taimaka masu yasfahu al azaba anhum wanda zai injije masu azaba ba su da wannan wa malil zalimin min nasir ba su da mataimaki wanda zai zo ce kai wannan azaba ka ai masu ai mawadan su kurare kaza ba a duniya ba ai ba ba a lahira ba so yan uwa da haka ne mu yi kokari mu gyara ayyukan mu mu saita mu kan mu ayyuka in Allah ya yi muka saita sai mu shiga gida na farko in ko muka muna na ba mu daidai ba to gida na biyu ne Allah ya raba mu da wannan gida na biyu yana ganin ya kamata mu bashi abinda muka yi daidai Allah ya ba mu ladar wanda ya zama mun kuskure ne Allah ya yafe mana baki daya idan akwai tambaya ko wani karin bayani bismillah ne da ne muna da tambayoyi kwanannu mu wa wa na'am na'am ban ji ba rashin magana ka za ta iya tsayawa eh zalincin dai da aka kawo kashi uku din nan to anan take ita wannan sancan kuma wani zalunci shi kuma na nau'in kafirci da mutum ya shi kuma kashi da shi wanda aka yi wa zawa alam tambaya ce assalamu alaikum malam zai matsayin sai a tsaron kofa na aiki a musulunci. Wani tambaya. me ya matsayin sayan kwakwa a musulunci dai wai ofa a yi to aslan in saidawa ake halal ne hausa sai in saidawa ake halal ne da in saidawa ake ka'ida kenan amma idan ba saidawa ake yi ba ba to a nan wurin, in mutum ya saya kuma ya san bai cancanta ba to yana da zurfi sun yi tarayya da wanda ya saya wajen shi in kawai ya cancanci aikin amma aka hana shi sai ya saya to in ya saya ba shi da laifi laifin na ga wanda ya sa shi sai ya saya hausa ta ta fito in ya cancanci aikin a bashi saboda ɗan ƙasa ne kuma yana da eh, takardar da ya kamata a bashi wannan aiki kuma ya cancanta a bashi aka hana shi shi mutum ya ce sai ya saya sai ya saya to ya je ya saya zulumin na kan wannan mutumin amma in bai cancanta ba kawai haka da shi ma ya wuru-wuru ya biyo ta sama ya saya su wannan sun yi tarayya kan shi wannan shi a takaice tunda in kuma cewa aka yi dama dawa ake yi to nan halal ne ka saya wala a'lam kun ce assalamu alaikum Allah ya kara malam daraja malam ya ne hukuncin waɗanda suke kiɗa da azumi suna jiran kawo da sunan suna tare da mutane su tsawo to mun san dai kamun goro an yanayin shi sai sun lokaci lafi yawancin ma da yawa ba su san shi ba haka to Allah da dai haka nan misali suke yi ba dan wani abu na kwarar da wasu mutane kawai sun bi suna ce a tashi a tashi don su taimaka mutane su tashi ba za ka iya cewa yanke laifi ba ne in dan kawai su da mutane amma in akwai wani abu da ake yi a cutar da wasu mutane to nan bai halatta ka cutar da dan uwanka musulmi ta kowace hanya bai halatta ka cutar da shi ina da kana ba za ku fahimta an gane bayanin in kawai misali ba wani abu ne so suke taimaki al'umma don su tashi don akwai wanda yake makara sai suka yi kokari suka tada su to nan taimakon su suka yi amma yau akwai abin da za su cutar da mutane kuma wajen yin haka din to bai halatta ka cutar da dan uwanka musulmi ko da kau ka sa mashi karatun alkur'ani ne kawai ka sa mashi wai shi dan kai ka tashi irin yadda wasu ke yi cikin goman ƙarshe ya sa masallaci ya sa lastika ya hana mutane bacci shi wa ya sa shi in sallashi sai ya je ya sallashi mana sai ya sa lastika ko kuma ya sa karatu Qur'ani ai ta karatu kowa kada ya bacci shi bai san san da yake tashi ba shi wani ya riga yayi nashi hutawa yake so yayi so irin wannan bai halarta. wallahu a'lam ya ce malam zan iya yin da maniyi a cikin kaya na bayan na yi wankan sarki in misali ka yi baka sani ba ba matsala amma ka sani ai tsafta ce ka tsaftace jikinka tunda ai asali shi mani ba a ce na najasa bane ala qaulin kenan Musa, sa akwai sai sun zo kan ci abin da ya shafi wannan matsala ne haka to in ya zama yanzu kawai sai in gama shi na riga ta kuma sai je in yi sallah da ita na gani dole in tsaftace na tsaftace saboda tana najasa a ah, saboda tsafta ubangijin ka wala ka fuskanta kai da ake so ka shiga mafi yadda ya kamata tunda za ka gana da wani sai ka sai da kasan da kana gani a jikinka ba wai mun dauka akan najasa bane mun tafi akan ba najasa amma yana da kyau ka tsaftace jikinka saboda za ka gana da ubangijin ka ba dan najasa ba so kai sallah shi ba wai sallah ka bace ba sallah ka lahi a lauta yi amma yana da kyau kai ma ka tsaftace jikinka yadda ya kamata wallahi mun san mun san manzo sallallahu alaihi wasallam ana kankare mashi shi kuma ya hito ya sallah da sitira an yi aisha ta ce ina kankare mashi da hannuna kuma ya salla amma ana ganin ya alamar shi to kaga ai an kankare ko shi aka ce so kai ma haka ya kamata a kankare a cire shi ko ka wanke shi ke ba wai ka tsaye kan dan Jazar ba a a kayi saboda tsafta dan za ka gane da wani ta wala ma ce ma akwai masallatar da nake zuwa da yawa suna karanta wani abu da ban san ko menene ba idan liman na karanta wakili da karshe inda ake cewa alaysa Allahu bi ahkamil hakimin ai da ka sani ka tambaye duk da ga mu da ko to mun san wajen cewa irin alaysa Allahu bi ahkamil bi ahkamil hakimin ko da kuma alaysa Allahu bi kafin abda ne alaysa zalika biqatilin ala ayyuhi al-mauta da dai sauran ayoyi da suke da wannan istifham din akwai maganganu kan matsala din akwai hadisi ya zo amma wasu malaman hadisi sun na shi cewa manzon Allah yana cewa amin din amma in ka dauki kamar fatawa ta Usaimin yace babu lai zaka iya cewa bala din alaysa Allahu bi ahkamil hakimin sai ka ce bala an gane sai ba laifi kai ba yace amma ba wani abu bane wanda yace zamo cewa yana cikin sunna dole sai an yi shi an fahimci bayani don wasu malaman waɗanda suke gaba za a yi ba sun ta kokarin da to ai an kana zo mana sallan manzo sallallahu alaihi sallan ai ba a ji yana cewa haka ba sai wasu suka ce a an samu yana yi a cikin sallar dare ai ya karanta lokacin da ya dogon karatun nan sai ya zo wajen neman tsari sai ya yi nemi tsari in ya zo neman arahama sai ya nema da sauran irin sun so ai yana yi sai suka ce ai na fila da ce a ba sai na fila ba tunda sallar ce za a iya yi kenan so almuhim dai kan ita wannan matsalar idan mutum ya ce ya yi ne amma fi kai ya dauka cewa wajibi ne dole sai ya yi haka Usaimin ya bada bayani akan matsalar wallahu ta'ala a alhamdulillah na kun ma yana tambaya tambaya ko kuma ya ce yana so ya san bambancin sadaka da kyauta ita sadaka ana yin ta ne ga kowa da kowa wanda ka sani da wanda ba ka sani ba ita ka kyauta ana yin ta ne ga yan uwa abokai aminai masoya wanda dai ba akwai wata alaka tsakanin wanda ta hada su amma ita sadaka kawai ina iya zuwa in ga wanda na sani ba zan bashi ba wani kuma ina iya bashi kyauta wannan shi ne bambancin zuwa lawa alaikum insha Allah ne daga taka za tsaya insha Allah Na. duk dai haka din ciki shi ne da din haka wallahu alam wasu malaman a wajen wajen shi ne suke sa hadisi da inganta amma ta wajen kotun kiyama shi ne abin da ke inganta yi tabbata da eh, shi wasu rin da ya haɗe za ka diga bayanan ya haɗe wallahu alam yan uwa Eh, ya ce wa in musa wannan baiwa Allah wadda mahaifiya ne ko mahaifi mahaifi ya rasu Allah ya gafarta mashi da duk sauran mahaifanmu da suka rasu Allah ya masu gafara Allah ya masu rahama da iyayenmu mata su ma Allah ya masu rahama ya masu gafara da jin kai duk mai wata bukata ta alkhairi Allah ka biya musu ta shari ka sanya ta zama ta alkhairi wannan halin da wannan kasa take ciki Allah ka ƙara saita mana ita kuma Allah ka saita mana shugabannin mu su yi abubuwan da ya kamata su riga yi na ceto rayuwar wannan kasa da tausaya ma al'umma kusurfan jihohin arewa halin da ake ciki na wannan kashe-kashe da ya yawa Allah ka saita mana su baki da Allah ka shirye suke masu kashe-kashen waɗanda ba ma shi ba bane Allah ya mana maganin su da kanshi yana da iko akan haka Allah karbi ibadunmu ya rabbal alamin subhanaka allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik